آه. الحمد لله الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الظنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم بذلك الثواب ويرفع لهم الدرجات أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون قد أحلنا شهر الرحمات والبركات شهر الطاعات والصدقات على القليل بالكثير ويضاعف فيه الحسنات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أي أن أجره عظيم تكفل الله به لعباده الصائمين المخلصين وقال عن القيام مع مع الإمام في صلاة التراويح على على وجه الخصوص أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة عباد الله شهر رمضان عند صلفنا الصالح ليس شهر النوم والبطالة والبدانة إنه شهر عظيم عرفوا قدره ومكانته وعلموا أن من حرم الخير والرحمة فيه فهو المحروم حقا عباد الله شهر رمضان عندهم هو شهر الجد والنشاط والاستعداد للدار الآخرة فشهر رمضان عندهم هو شهر شهر جميع الطاعات وهو شهر الصلاة والقيام حيث كانوا يحيون ليلة قياما وتهجدا وهو شهر القرآن وهو شهر الصدقات حيث كانوا يطعمون الطعام ويفطرون الصوام ورمضان عندهم هو شهر الجهاد حيث وقعت فيه أعظم فتوحات الإسلام عباد الله إذا شهر رمضان عند أخلاقنا ليس شهر النوم والكسل والعبث بل شهر ملأوا ملأوا ساعته ولياليه بالطاعات والبكاء والخشية والخشية بين يدي الله يرجون رحمته ومغفرته إذا كان هذا حالهم في رمضان فما هي حالنا في رمضان كيف هو حال الأمة يدخل عليها هذا الشهر الكريم هل أظمت على استثماره واغتنامه أيها الأب هل هل أعطتكم حقه من التكريم والتأذين نعم من هذه الأمة أولو بقية قد استقبلوا هذا الشهر الكريم بالفرح والاستبشار وحمد الله أن بلغهم رمضان قد أقدوا الأظم على اغتنام نهاره ولياليه بالطاعات والقربات والبود عن المحرمات كل ذلك طلبا لرضوانه سبحانه وتعالى عباد الله ولا نعجب أيها المؤمنون ممن يصوم ويصلي مع الناس ومع ذلك لا نجد أثرا للصيام في أعماله وتصرفاته بل يوم بل يوم صومه وفطره سواء قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا صمت فليصم صم فليصم صمؤك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وداء أذى الجار وليكن عليك وقار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك يوم صومك ولا ولا تجعل يوم فجرك ويوم صومك سواء هذا كلام جابر رضي الله عنه وأما من صام لأن الناس يصومون وقام لأن الناس يقومون غافلا عن إصلاح النية واحتساب الأجر على الله فهذا قد خسر الخسران المبين وإياذ بالله أيها المؤمنون هذا الشهر الكريم قد هل علينا وما أسرع ما تنقضي أيامه ولياليه وصدق الله إذ يقول أن هذا الشهر أياما معدودات أياما معدودات فبادروا به فبادروا فيه بالأعمال الصالحة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 amma ba bayan haka ya ‘yan uwana musulmi na godiya ga Allah wanda ya sanya ma bayansa wasu lokaci na musamman wanda suke ana kiransu lokacin cin gajiya lokacin garaɓasa, lokacin samun lada lokacin alkhairi wannan Allah ya yi wannan don ya gafarta ma bayansa zunubansu ya kankare masu munanan ayyukansu nan ka masu lada a bisa ayyukansu da suke yi sannan ya ɗaga darajojinsu ina godiya ga Allah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne fiyayyen halittu kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayan su da kyautatawa a tashin kiyama Allah ya saka mu cikin su ya ƴan uwana musulmi hakika wannan wata watan rahama watan albarka watan da'a watan sadaka watan yayi wato watan da Allah ubangiji yake sakan ya bada lada mai yawa a cikin sa watan da Allah ke nan nan kama bayi ladan kyawawan ayyukansu watan ramadana kenan watan da Allah ya saukar da alqur'ani a cikinsa dan shi alqur'ani ya zama shiriya ga bayi ya zama hujjoji da shiriya ya zama marabi tsakanin karya da gaskiya kira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzo ya ba mu babban hadisi wanda ya kunshi muhimman abubuwa da ya kamata mu kiyaye a wannan wata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan farkon wannan wata ya kama na shahru ramadana sai a daddaura manya-manyan shaitanu da manya-manyan kangararru na aljanu duk sai a daddaure su sannan a kulle kogogin wuta sannan ba za a ƙara wato rufe su ba a cikin wannan wata ɗin sannan a buɗe ƙofofin aljanna Su ma ba za a ƙara rufe su ba a wannan watan suna buɗe sai mai shela ya shela ya ce ya mai neman alkhairi fuskanto zo ka nemi alkhairi ya mai neman shari takaita ba lokacin ba ne sannan annabi ya ce wa lillahi utaqa'u minan nar Allah yana da wasu na musamman da zai ‘yanta su daga wuta, ma'ana sun cancanci su je wuta, sababin wannan wata da falalarsa da abin da za su ce Allah ya gafarta masu ya fi masu da rahamarsa wannan kowane dare na Ramadan wannan za ka faru Allah ka samu na cikin wanda za a yanta ya ƴan uwa musulmi wani hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace shi fa azumi da alqur'ani suna yin fice to gobe kiyama za su yi ceto shi azumi sai sai ya ubangiji wannan bawan naka na hana shi ci da ababan sha'awa da rana kenan saboda haka ba ni cetonsa ya ubangiji sai shi kuma wato ainihin alqur'ani shi ma sai ya ce na hana shi bacci da daddare yana ta karanta ni yana kiyamun laili saboda haka ba ni cetonsa ya ubangiji sai ainihin ƙara ya ce fayu shafi ani sai su yi ceto gabawa ya'yan uwa wannan wata sai mu dage watan ƙur'ani ne watan tafsiri ne watan nafiloli ne watan kiyamun laili ne ai wadare kar abin mu a baya haka nan a hadisi madaukaki yake ba mu labari a wato yake cewa kullum amal ibn adam dukkan aikin dan adam lahu shi ne illa siyam ma'ana za a ba shi ladan shi bisa mizani da ake cewa al'asharatu wato alhasanatu bi ashri amsalha kowace hasana daya za a iya ba da ladarta a ninka zuwa goma zuwa ninkin ba ninki har zuwa ɗari bakwai amma shi azumi sai Allah ya ce illa siyam sai azumi shi kam an togance shi fa innahu li wa ana ajizi bi wannan na ne ni zan sa ka da shi ma'ana girman ladan shi ba wai wanda ya san yawan ladan kace ashara amsaliha a a kan wato saboda ne a a'a Allah shi ne zai sakan kashi ya ɗauki gabaran kwaso ladan da dimbin ladan wanda za a ba shi masu azumi wanda suke bayan Allah na wanda suke azumin dan Allah ba masu azumin game gari ba azumin da aka kulla niyya ake ya kunshi dukkan sharuɗa na kyakkyawan azumi to waɗannan za a kwashi lada a ba su Allah kaɗai ya san yawan Ladan ya jama'a ko a nan duniya a ce za a lissafa a baka ai an san adadin amma kawai a kwaso a damko a ce ga sunan shi ma wanda ya baka ya damko kai ka san abin da yawa saboda haka kar mu ba wannan gara basa ta wuce mu 'yan uwa banda wannan hadisi ya zo banda wannan wanda ke kwaɗaitar da mu a sallar dare a keɓe sallah ta kiyamun laili kenan ka kira ta turawihi ko ka kira ta tahajjud ko qiyamul laili da yadda ka rada mata dai annabi cewa wanda ya tsayi dare tare da liman bai bari ba har sai da liman ya sallame tare da shi ya gama sallan nan ta turawihi to lallai wannan kamar yayi dukkan tsayuwar Ta kaga wannan ma falala ce za a karanta hizifi biyu hizifi ɗaya hizifi uku ka tsaya a yi da kai me yasa masallatanmu na turawun shi za ka gaba mutane kowa na cin yana sabgogin shi ga wannan falalar ɗan uwa tsayuwar dare gaba ɗayanta awa nawa ne dare amma an ka zo aka yi da kai aka sallame za ka sami wannan falalar ya ƴan uwa wannan wata na ramadana magabatanmu suna da abin misali abin koyi tattare da su domin su ba su sanya watan ramadana watan bacci ba watan hutu watan wai wato kawai zama babu abin yi watan a ce gina jiki a sai abinci iri-iri a ta ci a yi ƙulƙul a su ba su ɗauke shi wannan watan na haka ba a sun san girman watan sun san ƙimarsa da darajarsa sun san matsayinsa saboda haka sai suke ganin wanda ainihin aka haramta masa alkhairin wannan wata da rahamar da ake samu a ciki to wannan haƙiƙa an haramta masa alkhairi mai yawa saboda haka ya 'yan uwa musulmi mu sani lallai wannan wata yana da wasu abubuwa ke bantattu ka dage in dage ki dage mu tashi mu shiga jiya wannan kwanaki wannan wata na ramadana a wurin magabatanmu su wata ne na himma da ƙoƙari da wato da nishaɗi da tanadi da shiri domin samun abin da ake samu gidan lahira ita ce aljanna aljanna ma babba wannan wata na ramadana yan uwa shine wata da ya tattara dukkan ayyukan da'a ayyukan samun lada wata ne na sallah wata ne na tsayuwar dare wata ne na nafilfili wata ne na sadaka wata ne na azumi duk abubuwan da ka sani na ibada sun kunsu sun tattaru sun kunsu a cikin wannan wata shi yasa magabata suka ɗauke shi watan himma kai su sahabbai ma sun ɗauke shi watan jihadi domin manya-manyan yaƙe-yaƙe da aka yi su badar fatuhu makka duk an yi su ne a cikin ramadana yan uwa annabi ya sami nasarori masu yawa a cikin wannan wata na ramadana saboda haka watan ramadana a wurin magabatanmu ba watan bacci ba ne, ba watan kasala ba ne, ba watan wato wargi bane za ka ga matasanmu yanzu wai don su nuna su ba ma jin azumin yanzu za su sa kwallo suna yi lokacin da ake hada-hada da haba-haba a tafi masallaci a ji tafsiri a je masallaci a sha ruwa a yi sallah kan lokaci sannan za ka ga wasu ke ta kwallo wai su nuna ma mutane su azumin bai damu su kwallon nan tana cikin abin da in ka gama za a ba ta lada saboda haka magabatanmu su suna abin da zai kusantar da su ga Allah da daddare da rana suna yin kuka cikin dare suna salloli domin nuna tsoron Ubangiji, domin nuna fatan abin da za su samu na kwaɗayin rahama da gafara ta Ubangiji, da rana kuma sun kame bakinsu, sun kame idansu, sun kame kunnansu ba abin da suke sauraro sai wanda Allah ya ke so. Ba sa ji, ba sa gani sai abin da Allah ya dare shi. Wannan wata na Ramadana sai mu dubi halayen magabata mu kuma sai mu dubi namu shin ya namu halayen yau suke wannan al'ummar ta wannan zamanin namu shin mu ma muna kimanta Ramadan muna ba shi matsayin shi muna himma mu ci gaje wannan kwanakin ko ko sai sun shuɗe mu yi nadama ya ƴan uwa shin mun ba Ramadan haƙƙinsa mun girmama shi girman da Allah ya ba watan da lokacin da cin gajiyar lokacin na'am sai mu tambayi kanmu da kan lallai tabbas a cikin wannan al'umma akwai bayan Allah wanda suke sauran magaba wato nagartattu wanda suke koyi da magabata zaka ga sun fuskanci Ramadana wasu tunkan ya shigo sun fara kintsi da shiri da tanadi da ababen da zai faranta mu al'umma rai da yawan sadakoki da miƙawa da fitar da haƙƙin Allah da tanaji domin buɗar bakin masu azumi abinda ake ce ma iftaru sa'in duk sun yi wannan shirin ba a rasa ba cikin wannan al'ummar yasa za ka ga mutane suna walwala suna samun canji a cikin wannan wata wanda ba su samu su ci su samu su ci wanda ba su samu su ba iyali su ba su duka akwai bayan Allah masu yin wannan to ya kamata dukkan mu mu dunguma mu ci gajiyar wannan wata ranar shi da daren shi yininsa da daransa duka mu zama masu da'a masu ayyukan da za su kusantar da mu zuwa ga Allah masu nisantar safan Allah domin neman yardar Allah maɗaukaki mu nisanci saba masa mu yi ayyuka na da'a a gare shi ba don komai ba don mu sami dacewa 'yan uwa amma ba abin mamaki ba ne daga cewa daga cikin wasu bayan Allah ɗin a wannan wata ɗin ba sa sanin haƙƙinsa ba sa wato azumin bai masa tasiri yana azumi amma ba za ka ga tasirin azumi tare da shi ba ba za ka gani a bakinsa ba ya kane ba za ka ga kunnensa ba har yau musamman matasanmu harkar midiya ɗin nan harkar social media kana azumi kana kalle-kallen banza kana leƙa abin da bai dace ba da idanka ka sa kaɗe-kaɗe da wake-wake kunnen kana ji kuma kana azumi to ina tasirin azumin shi yasa cikin magabata babban sahabi Jabir dan Abdullah yake cewa idan kai azumi to ya zama wato ainihin kunnan kamaye azumi ganin kamaye azumi harshen kamaye azumi gabarin karerai da maganganu na sako yace ka bar cutar da makwabci kana azumi kuma kana cutar da makwabci to duk wannan kana azumi ka tattara ka bar su ba sai a azumi ba a koyaushe ma ka bar su amma illa ta fi girma cikin azumi ya ce ya kasance ka zama mai natsuwa mai natsuwa a cikin azumi ranar da kake azuminka kar ka sanya ta ta zama daidai da radda baka azumi wannan maganar Jabir dan Abdullah kenan babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwana musulmi mu sani lallai mu a cikin wannan wata wata ne da muke gode ma Allah da ya raya mu ya kawo mu to sai mu tsaya kar mu gafala mu zama cikin wanda za su kyautata niyya domin in kai azumin ka ba kyakkyawan niyya kai sadaka ka ba kyakkyawan niyya kai sallar ka ba kyakkyawan niyya wallahi kai hasara hasara mai girma saboda haka mu kyautata niyyar mu ya ƴan uwa ya uwa na musulmi mu sani wannan wata mai girma mai daraja gashi nan muna cikin shi yau yau za mu yi azumi na uku Allah ka karba mana Allah ka samu ga ƙarshensa mu yi maza maza mu ci gajiya domin yanzu kwanakin za su tafi kwanakin Allah yake gaya mana ayyaman ma'adudat kwanaki ne ke daga kulin safafu yanzu kwatsam a kwana a tashi sai ka ji Ramadan ya kare to maza maza da ni da kai da ke mu ci gajiyar wannan wata da ayyuka na kwarai da tuba zuwa ga Allah da bindin ayyukan saƙo mu sa layi tsakanin mu da su domin azumi makaranta ce mu tuba mu basu wanda daga baya in ma azumin ya wuce mun saba da aikin ɗa'a, mun manta da aikin saƙo, ya uwa uwana wannan wata dama ce da dai raya mu mu da muke raye ba wasu da muke da su yanzu babu sun tsinta da lahira to mu ma mu maza kafin ta mu mutuwar ta zo mu shiga cikin wanda za a karbi tuban su wanda za a karbi addu'a su wanda za a yanta su daga wuta mu zama lallai mu sani wanda duk bai tuba ba a cikin ramadana ko ya tafi da ingantaccen hadisi annabi ya ce wa jibril ya zo ya ce wanda ramadana ya shiga ya fita bai yi amin da za a gafarta mai ba Allah ya turmuza hanci shi annabi ya ce amin to yanzu jibril ne addu'a nabi ce amin kai ka san wannan addu'a matsayinta shi yasa ƴan uwa kar mu yadda ramadan ya wuce ba mu yi abin da za a gafarta mana ba in har ba mu yi ayyukan alheri a wannan wata ba to a wane kuma za mu yi muna roƙon Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya karfafe mu ya ba mu damar yin waɗannan ayyuka na ibada azumi sannan ciyarwa sannan salloli sannan halarta wuraren karatuttuka miƙawa kyautatawa duk waɗannan abubuwa Allah ya ba mu ikon yin su Allahumma inna ala siyami ramadana wa qiyamihi wa taqabbalhu minna ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka an tu'inana ala siyami hadha ash-shahr al-karim wa ala qiyami hadha ash-shahr al-karim wa ala ta'ati wal ibadati fihi أن تعيننا فيه وفي غيره على على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة كلامك العظيم آناء الليل وأطراف النهار ونسألك أن تتقبل منا ذلك كله يا كريم يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار